Karfe 5 da minti 45 Isidio Kalangu ke magana daidai lokacin gabatar muku labaran Hausa mai gabatarwa mutar Muhammadu amma da farko ga muhimman kanun labarun. Ƙungiyar 'yan jarida a Park Nijar ta ba da tallafin kayayyaki ga kafafen yada labarai na ƙasar Nijar. A birnin Kwani cikin ƙaramar hukumar Bazaga 'yan gudun hijira da suka zo daga Najeriya sun mamaye wani gari a cewar magarin abin ya yi matuƙa tayar musu da hankali. A rahoton muna musamman a yau za ku za magana ne bisa aikin haƙar kanwa a ƙaramar hukumar Fabeji a gunduma Boboi. to sai a gyara zama. A yau ne kungiyar 'yan jarida mai suna a Park Niger suka ba wa kafafen yada labarai tallafin akwatunan magunguna agajin gaggawa da kuma rigunan 'yan jarida. A Park Niger ta yi hubbasa na taimakawa ma'aikatan kafafen yada labarai na ƙasar Niger. Aisa Alfari, mamba a kungiyar a Park Niger ta yi wa Hassan Nuru ƙarin bayani. Share Partner Media. Purke no journalist format. Ya ku abokan hulɗa masu kamfanonin sadarwa don ba ma'aikatan sadarwa da 'yan jarida damar su gudanar da ayyukan cikin tsanaki. Shi yasa yau za mu mallaka muku taguwar aiki da jikar magani. Haka zalika za mu rarraba wannan kayayyakin zuwa ga sauran kamfanonin sadarwa na cikin jihohin ƙasa. Wannan kashi na farko ne ya shahi manyan kamfanonin sadarwa na gwamnati da masu zaman kansu da gidajen rediyoyi da na talbijin da jaridu duk na yanar gizo. A jimilce akwatuna da taguna ɗari uku ne muka rarraba ma kafofin sadarwa na cikin jihohi takwas na ƙasa. Lalle abun bai isa ba. Gurinmu shine mu ba kowace kafar sadarwa ta ƙasa tare da taimakon abokan hulɗarmu. Ɗimbin 'yan gudun hijira da suka gujewa hare-haren 'yan bindiga a Najeriya sun mamaye garin Ambuta da ke cikin karkarar Bazaga a cewar mai garin 'yan gudun hijiran sun wuce 'yan asalin garin yawa lamarin da nan gaba zai iya zama matsalar zamantakewa Alhaji Nuhu Haruna mai gari a hirarsa da Asman Musa Arzika. munan muna kilo guda da rabi da iyaka bakin garin mu in ka gangara kai hausa kilo guda na da kai da rabi suka ci cikin najeriya to garuruwan da an makwabta mu duk sun wace duk suna bisa gari mu abin garin muka ta kama da shi noma rabin karkara mu yankin nafi duk sun hana mana noman ka rabin karkara balle su makwabta mu wannan shi dan matsalar da ta sha muna kai ba in ka san musalla da mutum talatin to in an ka ce ma yan gida na baka samu mutum goma sauran ishirin din nan duk baki na kuma haka man mata haka nan mata balle dai mata sun yi yawa tunda su maza wasu suna ta yawo ne da abin da sun ka ci wasu ko ba soya soya cikin birane su inin to wurin bida abin da sun ka so su kama iyalinsu Kwamitin shiga tsakani na ƙaramar hukumar Minisruwa sun shiga wata haɗuwa sun shirya wata haɗuwa tsakanin wakilan 'yan gudun hijira da wakilan ainihin 'yan garin. Manufar wannan haɗuwar domin rigakafi a kan rigingimun da ke iya shiga tsakanin ɓangarorin biyu da kuma da kuma ƙarfafa cuɗayar zamantakewa. Musa Bukar mamba na kwamitin ya yi wa Mamman Idrisa ƙarin bayani. gurin ma da muka sa gaba ba wani abu ne a samu matsala ne tsakanin gungun nan biyu da 'yan gudun hijiran da 'yan gari kowane gungun da ke da kwai na 'yan gudun hijira muna hira da su kuma na 'yan gari ma muna hira da su don mu samu jituwa tsakanin su mu zauna mu yi hange daya don mu samu zaman lahiya da mai dorewa a nan al'umma mai nasarwa in ka gani abu guda ba gudun hijira gare mu amini amini ba gudun hijira mu wajen mu da ne daga nan suka tafi duka suka dawo in ka diba da goyi kenan duka mutum guda ne tsakanin muke wani hayani na rashin tunani in mun zauna dai mun tattauna da su insha Allah za mu cimma gurin da muka sa gaba don Allah ayi hakuri a haɗa kai mu bi manya mu samu dai zaman lahiya yawan ta kai ci gaba Samun ilimi haƙƙi ne ga dukkan yara sai dai a cikin waɗansu yankuna na ƙasar Nijar wannan haƙƙi yana cin karo da matsaloli. Wannan matsalar tana kawo tannaki ga ilimin yara. Misali a garin Faska Folakawa a cikin gunduma Kalfu yankin jihar Tawa ga abin da wata ɗaliba take shaidawa kamar haka. Matsalar mu ba mu da abin karatu. kuma in dai ana so a yi abu sai an sa uwaye sun yi taro da kuɗi an basuwa in ana so a siyo kayayyaki babu sai an hada ma uwaye su taro kuɗi su siyo mu ko muna so mu ci gaba da mu ina so mu to likita ra'ayina na yi son karatu bakin na mace ta kai sai md yake na tabar karatu a yi mai arimi kuma yariya tana so ekwal kinta kuma babu hali ta karatu sai uwayen su ce armina ta kasu in zan ta ekwal sai na zo riji an ciko ko mashin hakan wani bi ban letar wani letar na wanda akwai hono akwai sauki kuma sai ka zo rija ka ciko sai ka yi letar A cikin cibiyoyin yaƙi da jahilci 26 da gunduma a Alit ta ƙumsa ɗaya ne kaɗai yake aiki a wannan shekara a cewar jami'in makarantar rashin hali ga gwamnati da kuma rashin masu dafawa wannan fanni yana cikin silar matsalar Ahmed Mai Gada jami'in yaƙi da jahilci a hirarsa da Usman Umaru. bisa santar eh, wajen 26 da mun kai prevar guda ce yanzu dai mun ka samu ta dan fara aiki kuma wannan santar cikin kwaminin rural na gugaram an tuka nan dai cikin kwamin ta arlitario dai cikin program kin da mun kai har yau dai muna jira wadancan da suka fara kama formation specific ne suke ko na 45 za su yi suna aikin karatu da rubutu bayan wannan aiki in suka kare aka yi evaluation sai a samu kuma a ba su wani tsoro da yake bisa kamar wani tricotage ko sudir haka proje sai ya ba su kayan aiki sai zaman kansu da aka fara arba'in mutum arba'in ba daya aka fara da su mazan nan masu yawa ba su wuce sha zuwa sha biyar don sauran duka mata ne tabarakallah Ofishin Daraktar Ma'aikatar Kiwon Lafiya ta Jihar Tawa sun shirya wani tsari na feshen magungunan kashe sauro a birnin Tawa da kewaye. Wannan tsarin yana da zumar rage yaduwar sauro a cikin birnin a cewar shugaban hukumar kiwon lafiya. Illo tsahiru jami'in sadarwa na ma'aikatar kiwon lafiya ta jihar Tawa a hirarsa da Idrisa Adamu. mu yaƙi sabro da yake shine dalilin mafi yawan ciwon masassara da mun ka sani da wannan kuma ciwon masassara wanda ake cewa dank akwai wani sabro da mutane ke cewa metriyi wanda shi mafi yawan da rana ko da marici haka yake fitowa iya cizon mutane bisa ga wannan matakai ne mun ka ɗauka ake wannan feshin magani mun haza shi 15 ga watan disamba har goma sha tara ga wannan wata zai ba mu kwana biyar wanda za a yi cur wuraren da an ka keɓe na musamman ga wannan feshin magani shine duka inda na ruwa wanda muke cima ruwan gwalolo ko kuma inda ruwa ke taruwa ko kuma inda adda wasu hakki sun kai cunkoso ko wasu itace haka da sauran ma'aikatan ne eh, na gwamnati da ma ma'aikatan ne masu zaman kansu ya duka a fesa wannan magani lokacin da an kai feshi ana iya son a ɗauki kawa awa biyu zuwa uku haka eh, ƙarfin magani ya rugo ya tsade kakin kenan mutane su fara buɗe kayan su Ƙungiyar makiyaya a Renin Reshen Tesawa a yayin wata haɗuwarsu sun bayyana mutanensu suna cin karo da matsaloli musamman wajen kai ga wuraren kiyo da kuma burtula hucewar dabbobi harɗo lalbi shugaban ƙungiyar Aren Tesawa a hirarsa da Iliyasu Mummuni. Mun gaza ganewa akwai hili wanda aka hudda aka ce makiyaya ce yanzu sai aka ce furoje ta zo ta gyara mun shi sai aka ɗauki shekara hudu yanzu an kusa shiga ashirin kun ga an mumu wayo kenan ko kuma an yi ƙarfin mu akan abu an ce makiyaya ce kuma an amshe shi ya koma hannun manoman hallo wannan abu gwagwarmaya ce wadda mun daɗe muna yinta yanzu dan Allah mutane mu makiyaya yanzu an muna adalci in dai adalci za a yi an tsaye da doka an ce mu yi haƙuri da ita abin nan na makiyaya ga yanzu sama aradu ƙasa ni zai ko ina da inda ka motsa kama kana ɗarme. Najeriya makiyaya rahaza kaɗai wannan wanda su da kansu ba san yawan shanunsu ba garke ɗari da hamsin ya shigo nan ƙasar. Akwai wanda ba mu taɓa sanin su ba nan suna nan sun zo. To kuɗin nan <laughs> ba mu sanin amfanin su. Don Allah mu ku dibe mu da idon adalci. Makiyayan mu duk da ke akwai da turbobin mu ku ba mu ƙarfi a buɗe su. In ya so ku ce mu kiyaye doka. Masu noman rani na matamai suna kokawa dangance da sace injinan ruwa da tiyunan da suke ruwa da su inda saboda matsalar da ke kawo cikas wajen tafiyar da aikin su ya sa wasu manoman sun fice daga cikin wannan aikin shugaban manoman rani na matamai mai gari siraja ya buƙaci gwamnati ta samar musu da mafita ga abin da yake shaidawa habu sarki sale kamar yadda aikin kwari na bana ana nan dai mun dan soma kuma bayan haka akwai matsaloli dai ma da muke fuskanta a cikin tahiyar aikin na noman rani surtu wannan sace-sacen da ake yi sai ka zo kwari ka ga babu injin ban ruwa motofan in ka aji barayi duk sun dame mu in ba su bar ba rezo shi ma duk daukiya suke abin da muke so kamar gwamnati inda hali a dan kamawa noman rani surtu a bana a wannan matsaloli duk da ake ciki a cikin kishi goma ma zan ce maka duka kishi uku ne ake yin noman ranar a bana wannan kishin bakwai manoman duk babu su wasu ba jari wasu kuma duk sun tahi neman kuɗi kenan ya kamata a ce ma gwamnati ta dan kama mana an waiwayo kan noman ranar nan an dan tallafa yadda dai duka al'umma dai wanda suke nan za a ci moriyar abin a gulguje. To yanzu sai rahotonmu na musamman aikin haƙar kanwa yana cikin manyan ayyuka na ƙaramar hukumar Fabeji a cikin gunduma Boboi. Wannan aikin yana ba jama'a da dama cike gibin abinda suka rasa a cikin noma. Sai dai wannan aikin yana da matuƙar tasiri ga muhalli kamar yadda magajin garin Ahmadu Ahmadu saini a rasa da umu Umaru. Mayar shin ko aikin haƙar kanwa a cikin yankin ku bai da illa ga muhalli? Aikin haƙar kanwa na da illoli sosai ga muhalli musamman ma abinda za a iya jaddadawa su ne illoli masu muni kwarai. Dafa kanwa ana yin da itatuwa kuma yin haka na buƙatar itace masu tarin yawa. Dalilin kenan masu aikin kanwa suke farma sauran keɓaɓɓun dazuzzukan mu a 'yan shekarun baya-bayan nan har cikin wuraren kiwo domin neman itace. A yau nau'in itatuwa daji sun ɓace yawancin gonaki sun rasa taki dalilin aikin kanwa domin aiki ne da ba iyan shi sai tare da itace. waɗanne hanyoyi kuke tunanin bi domin tunkarar wannan al'amari? Domin magance matsalar muhalli muna ci gaba da yin kira gaskiya ga taimako domin dakatar da wannan barna ta muhallin halittu da aiki na ana yi domin aikin haƙar kanwa ba mu da ikon hana shi aiki ne da ake samu a ciki aiki ne da 'yan jiyar suka runguma da ke taimaka musu tafiyar da rayuwarsu a takaice da suke kawo gudunmuwa wajen ci gaban ƙasarmu amma ina ganin ya kamata a tsara aikin ta hanyar rakiyarsu ta hanyar sabbin abubuwan zamani zamani domin ba su damar samar da kanwa tare da rage amfani da makamashi za mu nema wajen abokan hulɗa idan akwai damar a yi musu murahu da ke aiki da hasken rana ko kuma gawayi wani abu dai haka domin kaucewa ci gaba da saran itace wannan buƙatar mu ce da muke aikawa zuwa ga dukkan abokan hulɗa gaskiya ga wani aiki da a cikinsa mata suke nuna shahara mata na rike da babban matsayi cikin aikin haƙar kanwa kuma matan suna rike da ilimin aikin Mm. kuma waɗannan mata su ne ke faɗi ka tashi neman abin da za su tsirar da rayukansu. To madalla da wannan rahoton muka zo ƙarshen labarunmu inda yanzu haka ga Zainabu Abdu ta shiryo za ta zo muku da labarun zabarmanci a yi sauraro lafiya. Ku saurari shirye-shiryen Studio Kalangu. A Magarya. Tare da Radio Kitari. A kan lamba 101.5 Zangon FM. A zandar. Tare da Radio Shukura. A kan lamba 105.5 Zangon FM. A Tanut. Tare da Radio Damergu. A kan lamba 99 Zangon FM. A Difa. Tare da Radio Amfani. A kan lamba 100 Zangon FM. A Mai Nasarwa. Tare da Radio Mangari. A kan lamba 95.1 Zangon FM. A Ingigimi. Tare da Radio Dilerem. A kan lamba 99 Zangon FM. A Kabalewa. Tare da Radio Mambio. A kan lamba 99 zangon FM. A Agades. Tare da Radio Nomad. A kan lamba 101.9 zangon FM. A Arlit. Tare da Radio Sahara. A kan lamba 97 zangon FM. A zirin. Tare da Radio Anzuru. A kan lamba 99 zangon FM. Studio Kalangu.